akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa Usman Ahmad Maryam Bashir Bugaji tare da ni Safinatu Sada Sodangi. To yau 25 ga watan Satumbar shekarar 2017 kamar kowace ranar Litinin muna magana ne a kan zamantakewar yau da kullum. Da matasanmu da manyanmu kowa bai ɗauki zina akan komai ba. Kuma zina ni a ganina kamar ma wanda yake aikata zina gaskiya ya kamata ya zama abin kyama ne. Ina ma a ce matan Najeriya za mu haɗa kai. in a ce za a bi nawa mu ce duk namijin da yake zina ba za mu aure shi ba wallahi da mun samu sauki saboda zina nan da mu ake yi kuma da mu ake yaudara yanzu ya kai matsayin da namiji wa idan yana so ya yaudari mace na farko abin da zai kawo mata maganan aure saboda ya samu ya zina da ita to wannan somin taɓi kenan akan batun da za mu magana a kai To wakilin mama Hassan Maina Kaina da ke Najeriya ya tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe. To a mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku ko kuma neman jin ra'ayinku game da inda muka ce shin ya kuke ganin ɗabi'ar nan da wasu masoya suka sa a gaba ta saduwa kafin aure ga yadda kuka amsa mana. To saƙon farko daga Zainab Musa mai aduwa ta ce haƙiƙa yau da gobe kun taɓo min inda ke min ƙaiƙayi wannan ɗabi'a ta zama ruwan dare a cikin al'umma sai wanda Allah ya tsare kawai masoya a kula ita fa soyayya ba hauka ba ce a yi haƙuri har Allah ya kawo ranar aure duk abin da za a yi sai a yi Allah shirye masu aikata wannan mummunar ɗabi'a wanda ba sa yi Allah ya ƙara nisan tasu da eh, aikatawa ku tashi lafiya sai ziyaul haq sani ya ce yau salam yau da gobe ba shakka yau kun ɗauko maudu'i mai matuƙar muhimmanci kasancewar rayuwar samarinmu da 'yan mata ta sauya a gani na in dai har ka isa aure to me zai sa ba za ka haƙura har bayan aure ba idan aka fito inda aka fito bai kai inda za a je ba da fatan Allah ya shirya mu shiri na addini gaba ɗaya. Amin sai Ibrahim Muhammad Karasuwa ya ce Hashwaidiji gaskiya wannan ɗabi'a ta saduwa kafin aure bata dace ba sam sam, amma yanzu mafi akasari akan yi kafin auren wannan lamari yana faruwa a cikin al'umma. sai abba sa'ad mahuta ya ce salamu alaikum voa hausa hakika ɗabi'ar saduwa tsakanin masoya kafin aure ta zama ruwan dare don haka ne ma nake ganin ya kamata a daina ɗaukar dogon lokaci idan za a yi wa ma'aurata baiko domin za ka ga an sanya shekara ɗaya za a yi aure wanda hakan na haifar da irin waɗannan matsalolin da dama sai isa isa kofsa a sarara ya ce subhanallahi hakika wannan ɗabi'ar kam ta zama ruwan dare wanda hakan ke haifar da ɗimbin matsaloli kamar rashin yarda da juna zubewar mutunci idan an yi rashin sa'a ciki ya shiga shi kenan an yi cakwaikwaiwa da fatan Allah ya shirya da masu wannan mummunar ɗabi'a. To amin. Maryam kin san cakwaikwaiwa ku? Ina fa. Wani bakin tsuntsu ne da yake hawa kan bishiya ya ta huka. Kowa sai ya san da abin da ya faru da shi. <laughs> Allah kyauta. Amin amin. To sai kuma mu je ga Mansur Babawura na faɗa. sai kuma wani da suka hada gwiwa a wannan rubutu mai suna linus emmanuel da kuma journalist ahmad sale na faɗa suka ce salam yau da gobe hakika wannan ɗabi'ar ta saduwa kafin aure ya zama ruwan dare ga duniya fatan mu dai allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamari ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe usman da safinatu da maryam to <laughs> uh, ibrahim rabila tsafi kuma ya ce to a musulunce dai haramun ne taɓa juna ma haramun ne kafin aure balle sanin juna haka ma al'ada bai da kyau duk biyo hudu bar shedan ke kawo haka allah shirye mu da kuma ya sa mu fi karfin eh, zukatanmu. Amin. Mm. Sai Adam Aliyu ya ce Assalam filin yau da gobe. Hakikanin gaskiya irin wannan ɗabi'ar da wasu masoya suke yi a matsayin soyayya bai dace ba. Domin yawanci irin waɗannan masoyan koda sun yi aure, auren baya daɗewa. Domin sun riga sun gama sanin junansu. Wallahi wannan ba soyayya ba ce. To sai kuma Muhammad Ahmad Idris ya ce salam yau da gobe hakika wasu masoyan suna tafka kuskure babba suna saduwa da junansu kafin aure domin matukar aka sadu da juna to wallahi babu yarda da juna ko da an yi aure sannan zargi zai shiga tsakaninsu kirana ga 'yan uwana matasa maza da mata da mu rika haɗe kwaɗayinmu da juna har sai an shafa fatiya don kare kimar mu da mutuncin junanmu. Haka ne. Mm. To sai <clears throat> uh, Ado Salati goma ga annabar Jau ya ce hakika yanzu masu saduwa da juna kafin aure sun yawaita a doron ƙasa. Hakan yasa yanzu ɗiya ba sa ganin kiman iyayensu domin duk auren da aka ɗaura babu idda to akwai babban ƙalubale cikin shi. Sai Mudassir Kasim ya ce a musulunci haramun ne kuma duk annabawan da Allah ya aiko ba su zo da haka ba son zuciya ne kawai kuma yana jawo da wamanman zargi tsakanin juna sai abdullahi abubakar sorodo alasa na faɗa daidai ya ce tir da wannan mataki ga masu irin wannan halayya ko da yake iyaye suke jawo wannan mataki da masoya ke ɗauka na saduwa da juna kafin aure saboda haka ya kamata iyaye su kare hanyar ba da dama ga masoya su yi matuƙar aure Oh, su yi aure matukar sun yadda da alakar da take tsakanin juna ko kuma son junan su din oh, sai Hassan Roger Jain Allah sa na faɗi sunan daidai yace da yau da gobe ake zuwa jibi tabbas oh. wannan ɗabi'ar <laughs> Hmm. Tabbas wannan ɗabi'ar ba ɗabi'a ce mai kyau ba, yana da kyau 'yan mata da samari su guji aikata wannan alfasha domin gujewa faruwar matsala a gaba. Haka zalika yana da kyau iyaye su kasance masu sa idanu a kan 'ya'yansu domin gujewa faruwar matsala. Sai tari ɗan ma'azuji kande ya ce hakika saduwar masoya kafin aure bai kamata ba domin yana kawo zargi a tsakaninsu kuma idan masoya suka sadu da junansu kafin aure soyayyar su kashi 75 cikin ɗari tana raguwa. To sai kuma Haruna Hamisu ɗan Malam Daura ya ce salam yau da gobe ina yi muku fatan alheri. bayan haka ina jan kunnen masu irin wannan hali saboda faɗa ce ta annabi cewa duk wanda ya yi wannan aika-aika da ɗiyar wani to shi ma sai an yi da tasa da fatan allah ya shirya mu amin na gode ku tashi lafiya To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter at Mr. Bege underscore Bilal ya ce, Ai, wannan matsalar ta zama ruwan dare gama duniya, fatanmu dai ita ce Allah shirya masu wannan muguwar ɗabi'ar. To sai Sagir Sa'ad BKC ya ce aikata haka ba ƙaramin laifi bane duk wanda ya sadu da mace kafin ya aure ta yayi zina, kuma addinai sun yi hani da zina. to sai kuma at ibrahim 36468821 ya ce oh. hash ydg wato yau da gobe kenan abinda yake kawo wannan saduwa da juna kafin aure sau da yawa in aka kai sadaki sai ka ga suna ganin ai sun zama ɗaya to Allah kyauta <laughs> wato shi masoyan kenan <laughs> to Allah kyauta sai at baba abore ya ce a daina bai wa yara ikon zaɓa wa kansu da sunan sun waye abinda babba ya hango to Mm, yaro ko ya hauri mi an ce ba zai hango ba gani ba mm. to shi yana nufin kenan a daina ba yara ikon zaben masoya ko dai a dauko mm. an ba su ne to ni ba ta eh, ina ga haka yake nufi <laughs> to sai Abubakar 611 ya ce salam yau da gobe hakika wannan matsalar ta zama ruwan dare ga duniya sai dai a yi hatara to sai na karshe a sakonnin na Twitter din yace at da ali ya ce subhanallah bai dace ba shi yasa za ga wasu kangararru ba sa jin maganar iyayensu sam Allah ya tsare mana zuri'ar mu amin. To Allah kyauta. Mm, amin amin eh. ya yi fito mun gode sosai da sakonni. Haka ne. Mm. To yanzu bari mu koma zauren yau da gobe mu ji tattaunawar da wakilinmu Hassan Maina kaina ya yi da wasu malamai. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mu na yau da gobe. Daga nan ofishinmu na sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A yau ina tare da manyan baki a cikin zauren daga hauna dama akwai Alhaji Sabo Imamu Gashiwa akwai hajiya halima baba ahmad wata mai rajin kare haƙƙin mata da yara ƙanana akwai alhaji saminu saminu azare wanda shi ma mai sharhi ne akan al'amuran matasa sai kuma alhaji umar muhammad gombe wanda dan jarida ne mai bin diddigin al'amuran yau da kullum musamman tsakanin matasa da mata a cikin shafinsu na jaridu malamai yana muku barka da haka. alhaji sabo zan fara da kai a cikin minti daya ina son kamun tsokaci dangane da yadda yawan aikata baɗala na zinace-zinace tsakanin matasanmu a wannan karo ko kuma a wannan zamanin ya zama ruwan dare. To jama'a salamu alaikum. A hakikanin gaskiya kamar yadda muka sani yanayin rayuwa ya gurbata harkar baɗala da zinace-zinace da harkar maɗigo da luwaɗi ta zama ruwan dare a wannan zamani musamman a arewacin Najeriya wanda a shekarun baya babu su kuma ko da ana yin su ana sakaya su ko a yanzu ana fito da su karar ana yi ba wani abu ne kawo gurɓacewar tarbiyya ne kawo da kuma hausa sun ce da na gaba ake ganin zurfin ruwa mafiya yawan fasadi idan manyan mutane suna yi wato nau'in manyan mutane ko masu mulki ko attajirai ko manyan gari to wannan ya sunanta wani basi koyi da su to gaskiya gurɓacewar mafiya yawan harkar lalata a gurin manyan mutane shi ya kawo cewar ƙanana su ma suke koyi da su muna fata a a sa ido kuma hukuma ta mai da hankali wajen ladabtar da duk wanda ya yi to wannan zai zama darasi ga na baya mutane su dinga kyamar abin ko mutum ya san in yi ba za a shi ba ya halima baba ahmad a matsayinki na mai fafutukar kare yancin mata da yara ƙanana ke ya ke kallon wannan matsala a cikin al'ummarmu jama'a assalamu alaikum gaskiya babban matsala ne babban matsala ne ni musulma ce kuma aikin nan da nake yi ta ko ina ina yin shi abu yanzu maganan zina abu ne wanda ya fi zama ruwan dare ga magari gani ma nake kamar yanzu mutane ba su ɗauki zina akan wani abu mai dauɗa ko kuma wani abin da allah ya hana shi ba allah subhanahu wata'ala bai ce kan mai zina ba kada mu kusanci zina aka ce ko abin da aka ci kada ka kusance shi ai magana ma ka aikata shi bata taso ba amma ni abin da yake bani mamaki yanzu da tsoro shine da matasanmu da manyanmu kowa bai ɗauki zina akan komai ba kuma zina ni a na. kamar ma wanda yake aikata zina gaskiya ya kamata ya zama abin kyama ne ina ma a ce matan najeriya za mu haɗa kai in a ce za a binawa mu ce duk namijin da yake zina ba za mu aure shi ba wallahi da mun samu sauki saboda zina nan da mu ake yi kuma da mu ake yaudara yanzu ya kai matsayin da namiji wai idan yana so ya yaudara mace na farko abin da zai kawo mata maganan aure saboda ya samu ya zina da ita so da yawa wani lokaci akan kai sadaki ma auren mace a ji a yi tambaya a yi komai amma wallahi namiji ba niyansa ba kenan zina kenan zina ne yake bukata ba auren hajiya halima baba an gode kwarar da gaske saminu azare a matsayin ka na mai kula da sha'anin matasa a najeriya kai ya kake kallon wannan babbar matsala to alhamdulillah jama'a assalamu alaikum wato abubuwan da suke kawo irin waɗannan zinace-zinace a wannan al'umma a gaskiya abu ne ba masu jin daɗi ba a kuma mafiyayen abubuwan da ke kawo irin wannan gaskiya shine a nesantar da kai daga allah subhanahu ta'ala tunda wannan zina haramun ne allah ta'ala ya haramta ta an ce kada mu kusanci zina ballantana kuma aikata ta kai hata yin hannu da mace haramun ne so gaskiya abubuwan da ke kawo shi shine matasanmu suna yin nesa da dokokin Allah ta tabaraka ta'ala ana yin ibadoji ana yin salloli a kan lokaci kuma wannan wato matsala ta zinace zinace din da samari da 'yan mata suka mai da shi ruwan dare da sirrin gumi ibadoji da san Allah da azakar to wannan zai kawar musu da sha'awar aikata wannan mummunar ɗabi'a wadda Allah ta'ala ke fushi da mai yinta. Alhaji Umar Muhammad Gombe kai kana bincike sosai don ganye da halayen matasa a najeriya a bisa aikinka na jarida me ka binciko mana to a alal hakika za a iya cewa waɗannan baɗala da ake magana ta zinace-zinace tsakankanin matasa har ma da dattawa kamar yadda sabo imam ya faɗa to yanzu abin da kawai ya zama wajibi shine ya za a yi a tsayar tunda yana faruwa to ina ga ba za a ji sauki ko gano hanyoyin dakatar da su ba sai an gano root cost me yake haddasawa to na farko kaga akwai rashin tsoron Allah kamar yadda hajiya ta faɗa in musulmi kake in kirista kake akwai dokoki da addinin ya aje to kaucewa tsarin dokokin addinin yana haddasa shi sa'annan abu na biyu a wato manya sun shiga gaba a cikin sha'anin da haka in sun dakatar da yi watakila matasan za su abin nan sannan abu na uku akwai amma hajji umaru kuna cewa manya manya manyan nan kuna da shida ne akan sun shiga cikin wani al'amari a'a matasan ma ai ba shaida ake da shi game da cewa suna yi kararra kana kallon su ba amma dai bayanai ne da suke tahowa ko yaushe ana masu inganci alkaluma ne ke tabbatar da irin badalar da ake yi da zinace-zinace mm. luwaɗi maɗigo da sauransu sannan akwai a wato intanet intanet na taka rawa matuka ga matasa wajen eh, eh, za mu zo kan wannan Umar a mu na gaba Alhaji sabon imamu Gashiwa ɗazu ka fara maganar cewar ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki a kai irin wannan baɗa lafa cikin tsarin mulkin Najeriya ba laifi bane shi don ka kama mutum ka kashe kotu ka ce kace yayi kaza bai laifi ba cikin tsarin mulkin Najeriya dai kam to ta yana gwamnati za ta shigo ciki to akwai abubuwan da tsarin mulki ya ba da damar a yi amma kuma za ka ga mutane suna kyamarsa saboda haka dokokin tsarin mulkin ƙasa yi majalisu ne suke zuwa su saka doka su hana ko kuma su bada damar ayi. sai dai na san kamar a wasu jihohi mafi yawa na arewacin najeriya da suka kaddamar da shari'a a shekarun baya a irin waɗannan wuraren a iya cewa laifi ne na'am haka ne to kuma ga kula ko a wannan jihohin da aka ce laifi ne idan mutum ya yi ba a hukunta shi to kaga ya bada damar idan na yi laifi ba hukunta ni ba gobe in ci gaba da yi kuma wani har ya koyi da ni dan ya gani nayi na sha ya ci gaba a zahirin gaskiya ya dace a dokokin Najeriya tunda mafi yawan yan Najeriya addinai guda biyu muke da karfi addinin musulunci da kiristanci kuma duk littafi mai tsarki ya hana wannan laifuka to wajibi ne yan majalisar mu na dokoki na da na tarayya da na dattijai a saka haramcin wannan lalata a cikin kundin mulkin Najeriya Hajiya Halima Baba Ahmad kungiyar ku da kuke fafutukar kare 'yancin mata da yara galibi irin waɗannan ayyuka na baɗala an fi su da musamman matan da ba san ciwon kansu ba a ƙungiyance me kuke akan wannan damuwar eh babba dai abin da muke yi shine matsalan su da yawa ba daga yaran ba ne matsala daga wajen iyaye ne saboda duk yaron da ya samu duk yariyar ta samu tarbiyya na gari a wajen mahaifanta so na tabbata in allah zuwa yadda tarbiyyar nan zai tasiri wajen kawar mata a hankalinta akan duk wani abin da allah ya ce haramun ne so abin da ya sa na faɗa haka kuwa shi dama ai yaro kan rayuwarsa kan gurɓata ne ya dangana da irin tarbiyyar da ya samu a gidansu so ko matsalan ma babba guda ɗaya shine tun farko ma su kansu mahaifan ya suke su yi aura tun da yanzu babban matsalan mu kenan ana gina zuri'a ba ta hanyar da Allah ya halalta ya ce mana mu yi shi ba san zuciya muna shiga ciki da yawan gaske to ko kaga dole da a samu matsala auren da ba a yi shi aka bi shi ta yadda Allah ya faɗa ba tun farko ta yaya ake tsammani da a samu zuriya na gari kaga ba zai yi ba kuma sannan babban matsala shine maza idan sun auri matan masu kan ajiye su ne su basu da tarbiyyar su hannun su. wanda mace ita duk inda take komin girmanta komin shekarunta tana buƙatar ita ma a kula da tarbiyyanta malam Saminu Azare idan duba da bayanan da ita hajiya ta yi a halin yanzu cewar galibi akan samu foundation mara kyau a auren abin da ke haddasa wannan matsalolin kamar waɗanne foundation ne kake jin ake asasawa da ke jaza wannan matsala to alhamdulillah da farko dai irin waɗannan foundation na gurɓacewar yara mafiya yawa tun daga gida ne dubu dai misali kamar tura yara su je su talle da kuma kin lura da musamman 'ya'yan mata a ringa wato monitor nasu wato ana sa musu idanu da zirga su misali a ce idan karfe magarba ta yi a wasu gidajen zaka in magarba ta yarinya ba inda za ta fita amma wasu iyayen mata zaka ga sun bar 'ya'yansu mata suna yawo ba su sa musu idanu yarinya za a ce an aike ta gidan wancan unguwa kaza ba za a lura da karfe nawa minti nawa ne zai kai ta ta je wannan gidan ta dawo ta wannan sabon ba za a bar ta ba sai ta yi awa biyu ko awa uku tanan tana iya zuwa ta silale ta shiga ɗakin saurayi ko kuma eh, daman already tunda sun yi appointment da saurayin ta in ta fito kaza to lallai rashin sa idanu a irin wannan tarbiya din lallai yana gurbatar da tarbiya kwarai da gaske kuma eh, mafiya yawa a gaskiya iyaye maza suna iya kokarin su amma mafiya yawa iyaye mata a wasu guraren da yake su din ma ba tarbiyan gare su ba wasu din gaskiya ba su damu da tarbiyar 'ya'yansu mata ba Ajin mara Gombe kaji yadda shi Alhaji Saminu yake Alhaji Azura yake magana dangane da yadda ba a sawa 'ya'ya mata ido daga fannin iyaye. Wani ta'aliki ko kuma ƙarin sharhi za ka yi akan wannan matsaya nasa? E kafin ka ɗora wa gwamnati alhakin bawa al'umma tarbiyya dole tukun ka fara tuhumar iyaye domin su ne suke da linzami ko kuma ragamar bada tarbiyyar farko. to gaskiya ne ma zan iya ɗora wannan laifi ɗin ga iyaye galibi kuma ba maganan maza ko a'a iyaye maza da matan duk suna da laifi a ciki da haka dole a rika kula da shige da fice na 'ya'ya musamman 'ya'ya mata kyale yara kara zube suna yawo ko ina sannan kuma wani abu da ke ci mana tuwo a kwarya a yau a ƙasar nan wajen ƙara ta'azzara wannan al'amari shine wato eh, makarantu yadda 'ya'yanmu suke zaune a makarantun sakandare da jami'o'i za ka ga kusan akwai freedom a makarantun kowa na iya shiga ya ɗau yarinyar da yake so ya fita so hukumomin makaranta musamman na sakandare ɗin sukan iya karɓan cin hanci ko wani abu na goro su ba da dama a yi wannan lalata a jami'a kuma dama babu wannan to galibi kamar yadda malam sahabo ya faɗa akwai buƙatar amma canza tsarin mulki. ta yadda zai dace alhaji sabi amma gashiwa wani rawa kake ganin baya ga iyaye su kuma shugabannin al'umma irin su hakimi mai anguwa da gace da sauransu za su taka wurin ƙara jaddada tarbiyya a tsakanin al'umma hakikanin gaskiya kama abin da na faɗa na ce mafiya yawan harkar baɗala su shugabanni suna ƙarfafa ta ba zai yiwu sarki na gari ko hakimi ko dagaci ko attajirin gari ko wani zababbe dan siyasa a gari ya zama mai fasadi kuma a ce fasadi ba zai samu gindin zama a gari ba to mafi yawan su wannan shugabanni idan Allah ya sa suka zama to masu tarbiya masu kyamar wannan aiki na kaba'ira to wannan kaba'ira za ta samu sauki kuma za su yaƙe ta za ta yi nasara amma mun san guraren da idan yaro ya laifi kusan manyan gari na suke zuwa su kwato shi ko yarinya in ta kan gari a gidansu manyan gari su za su bata mafaka kuma wannan lalata ake da ita to kaga wannan gari yana da wahala tarbiyya ta gyaru to muna kira ga manyan gari ko manyan kasa su so zama su masu tarbiyya domin tarbiyyar su za ta bada dama su ma iyaye su koyi da su har 'ya'ya su zamanto mutanen kirki hajiya halima baba ahmad wani lokacin a masu bincike akan halayyar adama suna cewa tarbiyyar farko yakan fara ne daga wurin uwa ba ma uba ba a cikin iyali misali wani babban nauyi ne yake ga wuyan mahaifiya musamman wurin ɗora ɗan ba a tarbiyyar yaya tun daga fari eh babba na farko shine addu'a tun ɗaya yana ciki addu'a shine babban makami shine babban hanya da zai zama allah ya taimake mu 'ya'yanmu su samu tarbiyya na gari amma babban matsalar shine sai ita kanta uwar in ta samu tarbiyyar da ya kamata shi yasa tun farko ma Allah ya ce uwa ta nema ma 'ya'yanta uba na gari tun kafin ta haife su haka uba ya nema ma 'ya'yansa uwa ta gari tun kafin ya haife su duk wani abin da ake yi fa ana gudu ne ana komawa baya saboda shi fa tun farko komai na shari'a akwai duk komai na rayuwa akwai inda Allah ya ce a yi shi muddin ko aka saki wallahi za a ga abin da ba a so dole ne wannan kuma tarbiyya na kan uwa wajen tun daga lokacin da ta ji halaman cewa ciki ya shige ta dinna ta fara danta addu'a in tana masa addu'a tana addu'a Allah da kuma dai zama da sauki amma dai akwai laifin maza babba gaskiya akwai laifin maza laifin maza shine guda ɗaya eh. babba iyayen mu na da duk tsananin inda suka tafi suna dawa suna duba baya mm. idan uba ya fita da safe tukunna ma ba zai fita ba dole an yi sallan asuba an yi komai da komai ya tabbatar an karya tukunna kuma idan za a karya nan sau da yawa sukan kira 'ya'ya kowa ya zo ya ci abinci in a gabansa ne lokacin shi ya san bayan nan da rana zai hada su ci cin a a gabansa duk abin da suke yana gani iyayen yanzu maza ba haka suke ba yanzu misali nake gaya maka ita kanta mace tana bukatan tarbiyya tarbiyyar da miji zai kula da tarbiyyar ta shine ginshikin tarbiyyar da za ta samu ƴaƴanta ta san me yasa ubanta na kula da duk abin da ke a miji na kula da duk abin da ke faruwa akan yaran nan saboda haka za ta zama tana taka tsantsan dan ta san ita ma bai kyale ta akan tarbiyyar ta ba. Mu san tarbiyyar Allah ya ba ikon yin tarbiyyar nan kamar yadda wani alhaji bello mai tangaran ya ce mm. wai mun bar hanyar tarbiyya mun koma son rai mm. ɗana kowa ne mm. makwabci yakan iya hura ɗanka in yayi laifi amma yanzu abin ya juya eh, sannan kuma kin ga sai a ɗan kiyaye saboda tun muna 'yan yara kin san samari da zuwa ƙoƙe bango eh abu wannan layi abu wancan layi ai ina su ana eh, wane ne ta mm. maganar wake da laifi wake da laifi mm. yanzu fa zamanin fa yanzu zaki ka gani ko mun tarbiyya ya mace wa yan mm. na ni yan da nake ganin abu zaka gani okay alal misali mace lokaci yayi ta aure sa'o'inta da sun yi aure an hura mata wuta ta eh, fito da miji zaka gani wani namiji ya zo ina neman ki sai in biki ma bashi irin wannan haɗin kan nan ba ko ba zai ma ƙara eh, to wannan ma yana sai kamar ma wannan ma na ƙara sa mata eh. eh, hura wuta ga su matan su biye eh. mai mm, da wannan ma. kuma kin san yan samarin wani lokaci wasu su akwai salon yaudara cewa oh, ai da ya ce aure zai yi to nan da abin da yake so sai ya samu. Ni me zai mm. sa ya neme ka to. Wallahi hakuri sai dai ya gaggauta auren ba in wani abu gare shi da ya tsaya mashi sai ya saurin magani shi dan ya Kuma a cikin bisayen mm. da kwararru ko kuma masana ke bayyana zaki ga cewa mafi yawanci in irin wannan ta faru zaki ga kamar mutum a cikin goma zaki ga da wuya in haka ta faru ke ga shida zuwa bakwai ba su gudu ba. Mm. Eh, Ni na ina ma da wani eh, eh. akwai labarin wata da na sani mm. wani haka ya zo neman ta yana da aure din na ya mm. nuna yana son ta waye waye din nan fa zuwa ya je wannan har aka kai aka kai gaisuwa ya kawo kayan aure kamar da gaske irin ya ta a to yanzu tun me abu me ya rage yanzu ah. kai kai ki hakura ki ba da haɗin kai kawai haka din nan. Ashe ba wallahi ko tana eh yana tana ko biye mai ko <laughs> wallahi ba ta ƙara jin daga shi ba kai ya fasa daga aure a da ba sata kuma Usman cikin masu sauraron mu da kai wanda ya mm. magana wai sadaki wani gani yake in ya bada sadaki to ka san da kai mm. wanda suke ganin kamar in ka mm. bada sadaki ne eh, abin da ya rage kawai shedu ne haka ne wani sa biye sai su hmm? raudire ka da wannan ce ai na riga na biya sadaki kin riga eh, kin zama to kin ga akan wannan maganar sadaki da ta yi hmm. yawanci abin da zamu kalla shine akwai kamar yanzu ba kanan da agama na maganar tarbiyya ita ce hmm. komai kamar yan baya din akwai tarbiyyar hakuri din ma gashi sun san kin zama kamar matar sun da an eh. biya sadaki an komai mm. amma sai ki ga to wannan matsalar shine ne yanzu zaki ga ai ba ma sadakin aka biya ba kuma Usman na eh, yi da magana wannan Alhaji Bello mai tangaran din mm. da ya magana cewa da a da wani na mm. iya maka tarbiyyar ɗanka kai ba za ka ga mm. komai ba kila ka tafi kasuwa tun safe sai dare mm. amma shi wannan kila makwabcin na kai na dawa karfe uku ko karfe biyu ya sa abin da ke faruwa bayan kai da kwai wani da nake bani labari ya ce da suna yara eh. ya ce wallahi su sun fi tsoron shi akan iyayensu eh mana to amma yanzu sai sai kuma kadan sanda an kan da yara ke yi eh. <laughs> ya ce idan suka je wankan tafki yana da yana kallon su yana zuwa eh. kisa me yake kawai sai kwashe kayan sai dawo gida to Allah ya yi da azumi ne ai ba Kaduna muka tafi wanka a a ruwa akwai wani na gaya miki makocin mu alhaji ashe ai in muka ga baba ashe mu ai kayan bala'i <laughs> ka ga gudu kar ya ganka Allah ya kyauta Allah ya kyauta <laughs> to wannan tattaunawa ma da su Malam Hassan kai mai na kai da suka yi da kai karashin ta da zamu je sati mai zuwa eh to haka mm, yake yanzu kan sai mu ce sai an jima kenan eh, eh. haka muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin dukkan mu gaba daya to sai wani satin Allah ya kai mu <laughs>